to ni yanzu haka zan tashi kenan a ah, to dan layin mu ne ba to in ɗan layin ku ne waya baka kuɗin kuma kai a ah, baranku ya akai mutuna ya akai ne to baranku nalla ko ga takalmi na biyo ta nan nalla ai ba ma ka zo da shi ba ko ɗazin a na je muna muna da wuri wuri ne da wani bawan Allah sai takalmin ya gudu to kuma me zai biyo da shi ta nan baran ku bar da abin ka to dan zo mana lalla zo mana akwai labari kenan baran ku zo mana da mu yi sirritul sakirani. to mu je mu je mu je kai ai na ga baran ku ba ka wani yin ta da shi ba ina jin kai amma fa ni dan tsirku dalla ni na dama da hakokin kafa kuma haka ne fa baran ku baba burku ni baba ya rabe ba haushe ne ni baba ya rabe ba ne ban da alaka da yarba baran ku faɗa min yadda aka ina da abin yi walla abun ne da ya kare mun wani wani katobaranci ne wallahi to me kuma ya faru wani wani duna ne muka yi karo da shi kawai sai zubar mun da wakokin suka watsa ya kasa subhanallah kuma kai ba kwaso su ba na kasa din cewa a cikin wakokin wa akwai wani wani ba shi da nauyi wallahi ya bi iska haka ji ana yin shi da hanci ina so son ina so ya gane waka kai wannan zazzafan wakan kai ta bi iska wallahi ba ta da nauyi bai kamata ka bari wakan nan ta gudu ba wallahi shi baranku to duka sun zube ma har da su diskin ribi to ka san me yaban mamaki muna nan zaune na ji wani abu ya wuce shiu waka ce ba kawai kana da danko ba irin na harbin kurciya dinnan ya ka harbo ta yi to ka ji fa kukan shiu kaman jirgi ya ra'ayin tarwa kan to yanzu ban sanya zan yi wallahi subhanan sun sun da sun mai ciki tana cin wina duk sun zube duk sun zube sun zube ga ɗayan na wuna ya dami yanzu a kalla ya kaska zube ya eh, wallahi to ka san ya zai baran ko eh baran ko sai ka faɗa ni tunda ka kai mutumi na ne ba wanda nake ba kalar shawaran nan mm. yanzu yanda za a yi ka je ka samu kuɗi mm. ka gane sai ka siyo bulo sai ama gida a gurin ka katar waƙoƙin kenan haka kai kanka yana ja wallahi mana ka a kewaye a kewaye layin kawai waƙoƙinka ka ba za su yi ko ina ba a kewaye haka da bulo haka yi a dan ma kwano sai kai rayuwarka a ciki to ai iskan wurin ne ai da sanyi ne yi to ba za ka yi window ba ko ba window sai ya sa ya hura gawayi ciki to in sun yi zafi sai ya kashe in sun yi sanyi sai ka kunna gawayi to shine ai ni kaga ana kira na ma da ka tafi ni a'a ni na ma kashe saboda kai shawaran nan ni kai na baka fa wallahi ya baka shawara wannan kwarti wannan ka ba ta da kunya kai ni fa ba zan iya da wannan ba bare ni in ka dawo sai ka ka kira ka kiram na ban shi to yanzu kai ka dauka shawaran da ya baka eh ka dauka shawaran da ya baka a'a gaskiya wannan akan wallahi kuɗi ne wani shi za a kashe kuɗi da yawa kuma yanzu ni zan baka shawara ɗaya yanzu kaga dai ina son waƙoƙin nan wallahi a shi yasa nake so in baka shawara ni ina son ka ci gasar rawan nan saboda mu yi alfahari da kai ka zama irin su su Tupac su anye ne kai ma fara akwai wani waƙa ja ja ja me suna ja ja ja me kana ka gani har ka fara iya yanzu shawaran da zan baka guda ɗaya ce kaga dai ok to na san ta inda zan bullo ma ka kaga dai yanzu waƙoƙin nan tunda sun zube bayan da za a yi su dawo in ma an je an yi ginan dole sai an yi hanyar ruwa wallahi kana kwance ɗaki wata za ta bi hanyar ruwa ta to kawai shawaran da zan baka guda ɗaya ne ka je ka samu 'yan kuɗi kalilan ka kawo mun in ka kawo mun zan yi ma ga baki ɗaya duk wani abu da ake aiki da shi wurin waka za a siyo nan a sa ma ganga nan a sa ma speaker nan a sa ma mic duk a sassa ma su jikin kawai da kaji kana sha'awan waka sai dai ka ji nan an yi kwain